وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم kamar yadda muka sa muku alƙiblar da kuka yarda da ita to haka muka sanya ku al'umma zaɓaɓɓa adalai tsaka-tsaki a cikin al'ummomi gaba ɗayansu da aƙidu da ibadu da mu'amaloli saboda ranar alƙiyama ku zama shaida ga manzannin Allah cewa sun isar da abin da Allah ya umarce su su isar kuma domin manzon Allah ya zama shaida a kan ku cewa ya isar da abin da aka aiko shi zuwa gare ku hakanan ba mu sanya canjin alƙibla da kake kallo ba ita ce baitul muqaddis face don mu bayyana wanda ya yarda da abin da Allah ya shar'anta ya bi abin da ya dace ya bi manzo daga wanda ya bar addininsa ya bi son zuciyarsa bai bi abin da Allah ya shar'anta ba lamarin canza alƙiblar farko abu ne mai girma sai ga wanda Allah ya datar da su ga yin imani da shi da abin da ya shar'anta wa bayansa kuma yana shar'anta abubuwa ne da hikima kuma Allah ba zai tozarta imanin da kuka yi da shi ba wanda daga cikinsa akwai sallar da kuka yi kafin canza alƙibla hakika Allah mai tausayin mutane ne mai jin kansu ne baya ɗora musu abin da zai wahalar da su haka kuma baya tozarta ladar ayyukansu